ina wallahi ba isa ba to wace kai a in me na kai me na kai kai ba baban ta ba ga eh? Allah na da kuma mutuwa na zo za mu sarara za mu buɗe za mu na ai a nan garin wallahi a nan garin ba isa ba matukar ina garin nan kowa sai ya gyaru to kai awa kai awa kai nawa wani ne kai ta ya za a yaje ya shiga daki ina ruwanka Allah na rantsi da Allah baka isa ba Allah baka isa ba Eh, kan waka ce? Kan waka ce? Eh? Wani irin mutum ne? Wani ce, kuma ni za a aure na ranka to. Dan Allah ji. Kake mun rashin kunya. Eh, ba zan maka Allah ya kika mun rashin kunya zan laushi. Malam, malam, malam ba. Me kai? Intelligent. Dan Allah intelligent gwaje. Intelligent gwaje dan Allah ka zo. Eh, ka zo layin mu. Eh, an samu mai laifi. Laifi? Laifi? A wannan zamanin? Laifin me maka? Malam, Allah an kana nan da Allah nan. Ai,

mene malam lafiya menene tuntube na yi ai na ka ciro wannan tuntube na yi ai na ka ciro shi tuntube na yi malam tuntube ah. na yi na ba ka ganin kaba na da ciwo inna lillahi wa inna ilaihi dan Allah karba ma titin da gwamnati ta mana dan Allah karba ma asiri na dan Allah karba ma asiri mai dace daga ciro shi wallahi tuntube na yi a hanya dan ma ya kusa na kira gwaji zan mai karba ma asiri dan Allah eh da wani mai dan eh yana dingishiya ga daya eh kuma yana nan ana eh, eh, mai zubin ustazai eh, eh yana nan da zubin ustazai ya yi aski irin na zango eh dan Allah ka zo ka zo dan Allah ya sai zina ina wajen ina nan ina jiran ka ai duk da kuka bani waya tunda na zo garin nan ba na zo garin nan ba kuka bani waya to wallahi sai an gyara garin nan ai garin nan sai ta gyaru Allah aikin da kuka bani waya kuka ce duk wanda na samu ku bugo muku to shikenan eh intelligent ina nan ina jiran ka intelligent to intelligent over over over eh over over aha malam wani malam ka san ku relax ku san sara mu wallahi suspect na gani yanzu yanzu nan suka yi da gudu suka yi nan ya suke ɗaya eh, kai suna nan ɗaya yana nan yana ɗan gishi haka ɗaya kuma yana nan da zubin kusa zai yayi aski irin da zango aski irin da zango haka eh wato damu da in kai gudu za ka iya samu Eh, ba zai yiwu mu zo shaye shaye ba yi wani kunna ba mana yi mana karfi da kalari kaga ban kira ka ba in zaka zo ni daba ta in za a zo caca amma dai da kuɗi sai abin da nake yi za ka yi na kuɗin ku sa kuɗin ku <laughs> ah, Allah ta muki malliman nemi guri ka zauna eh, ba wa zan iya ba fa za ka yi musu da ni ne malliman sabo ga wannan na ru tashi ka ban guri <laughs> gyara sai ka san windin shi ne ne ni tashi mana tashi kawai dauki Cacar an <laughs> fara ne? A'a yanzu zan ka. <laughs> Gyara kafa. In Ni matsala na da kai kenan malli. Ka sa ido da kyau. Ka kalla. Sabon shigowa ne. Ka zauna. Kun san waye ne? <laughs> Yaron kanuwata ne. Zalike. <laughs> Sanan sa ga ubanki. Sa ba mana ha. <laughs> Ba za ka sha ba? Mm. Sai ka mutu da shawara a jikinka? Shawara magani. Magani ne. Ban ba za ka sha ba. Nan gaba zai sha. ido kai kallo gobe kai za ka fara. Hello, intelligent. Hello, over, over. Gwaje. Eh, eh daidai layin mu dai layin mu dai eh malam hudu ne. Yawwa, to jangul nan da Allah. <laughs> eh, over, over. Cansa, cansa. <laughs> Yawwa. To, shi kenan. <laughs> Eh, to ina nan ina jiranka. A'a. Ah, ah. ai dole sai an gyaru wallahi ko a gyaru ko a gyaru ko a bani sarkin garin nan ko mai anguwa alawuni ofisa cansa yauwa yauwa ina kokari ko yauwa ya kamata a ce ma kun bani lamban yabo ai za mu shirya ma award na musamman eh, za a bani award kai na ga ainihin award din nan da kun bani kun bani rawani ne irin gubar ta ke yawwa ai da irin gubar mu sha wahala aikin ba wallahi kaga dai wannan dai kudin caca ne kuma da ni da kai dai bai kamata mu ci su ba ko gaskiya ne a wannan za a sa shi a zusun gwamnati yawwa yawwa to a zusun gwamnati za a sa wannan eh, ya kamata duk yadda za a yi yadda za a yi garin nan su taru kaga na kira ka sun zuru ok sun gudu to ah, amma yanzu ka yadda za a yi ina wannan da muka gan su suka gudu eh har da su a ciki ok mai irin askin zango yawa irin askin to yanzu yadda za a yi kafinta eh. nan ne wajen zaman su nan yauwa ba su da wani joint kenan ba su da wani yanzu yanda za a yi kafinta. na san ina ce dai za a ƙara min matsayin a ah, ba kakka da ina gaya ma na gaya ma irin kuburta kuburtake za a ban jan rawani a ah, ba jan rawani ko yauwa to wannan wayan ma dan Allah ya kamata a canja muka ai yanzu irin wannan za a bani ko ai ai ka wuce wannan yanzu to zai da za a yi ka gane eh, eh. da za a yi idan sun zo zan yi kokari zan shigo da sandu ina ganin kamar kiran ka da nake a waya ne ake samun matsala eh, zan shigo da sanko in samu uban daba in kama shi <laughs> ah, ka san dama kama su nake ai daga ranar za a mara wani wallahi dan Allah to shi ranar za a mara wani ai ka je kawai yau ka tattara wa'annan gaba gida a'a ka kwashi wa'annan wannan wannan kaga wannan SBIT ne SBIT ne eh asusun gwamnati za a sa wannan kam gaskiya ba da ban musu wannan gaskiya shi ma esbit ne esbit ne malam wuru kana kokari ba na kokari ko wallahi kana kokari <laughs> ai tun da aka bani waya tunda kama ce za a canja mun waya ko ai oba oba yanzu za a baka yawa kakka da mu wallahi zan mako maka shi kakka da mu shi wannan naku an ce ba a samu da caji ba a samu da caji to kaga wannan ba kati wannan goye an sa kati yawa wannan ma ina sa a kama mai caji dan mai caji kaga wannan da ka matsa nan kawai da kai magana shikenan to wannan mai cajin ma ina son ka kama shi dan cajin da ya sai da mun mm. idan na yi caji kana kwana uku sai ka ga waya wai ta ba maka kararrawa ka ce hadda koko me shi eh, kori kodin to ai da ka kira shi koko eh, <laughs> na dauka irin kudin mu ne yan faro faro din nan da ai na ba irin shi ake bayani ba ka san me zai faru yanzu eh next target tun da an yi lodin din wannan ka dawo kawai ka sawa da ka zo san do zaka ga kai waya sai ka tafi da eh, kira da kuna yi haka eh yawwa to irin irin da idan ka zo Allah zai baka saka ka kawai yau na gane ba an gama an gama to shi ke ka mala hudu mala hudu wallahi an gama kana kokari mala hudu ah! aka ce za a ƙara mun matsayi a garin nan aka ƙara mun matsayi <laughs> wallahi ana mun matsayi garin nan jama'a da dama ɗauka suke limami ne fa sai yanzu ko babban riga ta kamar ban shiga masallaci sai yi ba lungu sai caca daki ka gama sifa lungu lungu ba inda ba karuwai ba gidan caca ba na giya kama kai wallahi na kama kai kamar ya Aikin caji ne. ƙililin bisa kai na gyan Aikin caji ne. ƙililin bisa kai na gyan Aikin kudinta sai na ji jin magana ya kare ai layi ba faduwa bane kin gane gyaran tafiya ne sorry baby aikin caji ne wai dan ma babban batir ne kin san yaron shege ne ko HOD ma ya gane ya gano yaron guru ne I pass exam without CA my semester in MV Gadun during exam at school campus but I graduated with first class kai kutuma ba duk shege ba na ba su wuta har a gege kai rapping hip hop har da reggae ai ba a yi sai an goge ko an goge sai an dage caji ke sa dogon hange na bi ta ga na shinge fresh boy nake ce ba ni da tsage na kashe ɗauri bar mana coge ko da na ce musu ba wani shege cikinsa ai ba wanda ya rage gaba ɗaya har 'ya'yan mage ah, aikin caji ne rawa ƙililin bisa kai na gyangyan aikin caji ne rawa ƙililin bisa kai na gyangyan aikin caji ne Mercedes ke ta shigo mun kuma ba reply aikin caji ne Mercedes ke ta shigo mun kuma ba reply aikin caji ne Bakare. cajin yan sanda na makale cajin sojoji sai na didin mu ta biya sai na didin mu magana ya kare kararrawa kilalin bisa kai na gyan gyan aikin caji ne kararrawa bisa kai na gyangyan aikin caji ne messages ke ta shigo mun kuma ba reply aikin caji ne messages ke ta shigo mun kuma ba reply aikin caji ne makale cajin yan sanda na makale cajin sojoji hello eh ai ai shi yawa shi yawa ba ita wace ba ba ita wace bisa kai na gyangyan. Hello? Ya ga ne? Intelligent. Malam Hudu. Eh? Ya gage. Ina, ina, ina, ina, Malam Hudu, na ga muka kai canja ne. Yawa. <laughs> na kama uba ya daba ya kama uba ya daba kana ina yin daga ina ina jango ina jango jango rawa kilalin bisa kai na gyangya aikin caji jango rawa kilalin bisa kai na gyangya aikin caji messages ke ta shigo mun kuma ba rufu like aikin caji messages ke ta shigo mun kuma ba rufu like aikin caji ne makare cajin yan sanda makale cajin sojoji sai na didin mu sai na ji ba faduwa ba ne gyaran tafiya ne sure aikin ne ne aikin ne ko ma ya ya gano ya suke na suke kai da ya ga yanko na suke kai malawuru na suke gwaje kai eh haka ne idan kake to kuma yau me zan gani haka a'a ka ga shi wani irin kaya sa raunai da shi caca suke yi coge wanda na ce musu ba wani ai wanda ya rage gaba daya aikin caji aikin caji doka yau akan ka za ta yi. Ka kama da wani. Eh. Ka kama da wani. Ai yau dole in kaɗa ma remit. dole yau ka sha ka ga shi officer eh, inspector eh. inspector honorable chairman kai ba kansila ba ne? Dilli dai ka eh. Intelligent ko? Ai yau dole in kaɗa ma. Intelligent ko? Diddai ni kaɗa. Eh, officer. Eh, yau doka a kan gara ta aiki. Ba shi da ku? Wannan ku? Kai na gani ai ni ban ga kowa ba a nan. aikin caji ne wallahi aikin caji ne caji to yau da aka kama da ita duk ka kama shi ya kana jin kararrawa kuwa ka kama shi ka kulle shi yau da kai za mu ci eh da kai za mu ci ba dai yau ai eh what danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Eh. Mazaje ne!